jean de village matasan gari bayan an yi girbin cimakar gonakai yan mata da samari na gamuwa su yi rawar takai rawar da ke baiwa matasa nishadi rawa ce ta jin daɗi da murna bayan an yi girbi saboda yana ƙarfafa haɗin kai matasan jiha da ma na ƙasa baki ɗaya don ko akwai garuruwa da ke gayyatar juna su yi rawar takai an ba don yanzu ba sun ɗan saki a can da a nan cikin birnin maraɗima ba sabgar bikin da za a yi ba tare da an yi rawar takai duk an za a wani batu na fuddo fuskar maraɗi sai an tuna da rawar ta kai don ita ce tushen tushe take nuna fuskar maraɗi ita ce gargajiyar maraɗi. Identité culturelle de maraɗi. Yaya ake rawan ta kai? Matasan zobe suke suna ɗaukar guntayen itace ana ta kewaya ana buga wannan 'yan kulaken yana bada wani salon kiɗa. Banda wai kiɗan dumanfa ga da kiɗan biyu na baiwa matasan damar ɗaukar kuzari sai su yi tarawa wani bi har zuwa tsakiyar dare. Jiska minui. Menene matsayin wasan kai cikin al'adun maraɗi? Da la région de maraɗi. A cikin jihar musamman a yayin gudanar da wasannin gargajiya takai ne ke da matsayi mai babban zaɓi. An za musallar Juju Desambar in aka so mu fareti daga an ce ga tawagar maraɗi nan ta takai ne ke bambanta maraɗi da sauran jihohi kuma yana kan tsari mai fa'ida ko da yau matasa sun soma barinsa don ku kamun mu je mu fariti muna talawar rawan tare da dukkan mambobin tawaga kuma kiɗar yana bada armashi. Kun ce a yau matasa suna barin wannan gargajiya me yasa matasa suke ja baya da wannan wasan ta takai? Ya Akwai dalilai da dama saboda an fuskanci shigar al'adu na waje da yaran mu ke tunanin ganin in sun ɗauke su wata al'ada ce suka bar gargajiyar su ƙauye guda. Amma yanzu ya so mu komowa saboda ta fuskar fatin ƙauyawa ya kasance yanzu ba amma yawan kira kiran makaɗan zamani orchestra a wurin biki shi ko faretin ƙauyawa hatta da tufar da ake sanyawa to wannan abin yana mai maido gargajiyar da matasan suka dans L'ancienne culture que les jeunes sont en